Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على ذوي واليتامى والمساكين وابن والسائل الرقاب والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاد صدقوا وأولئك هم المتقون a yau ne 23 ga watan Ramadan alif 1435 wanda ya daidai da 20 ga watan Julai shekara ta 2014 Center Masjid Ahlul Bait Sahaba take gabatar da kaddamar da taimako ga marayu daga jeri karkashin jagorancin Ustaz Musa Yusuf Ahmad Sunna wannan santa ta saba gabatar da wannan taimako duk shekara wanda jama'a ke kawo tallafi da taimako daga wurare daban-daban domin taimaka ma wa'annan marayu da gajiyayyu ƙarƙashin wannan kwamiti wanda malam amin da malam zakariya da malam yahaya ke jagoranta a nan lalle kuwa wannan santa sun yi kokari ƙwarai da gaske kamar yadda muke gani da idanunmu game da yadda aka raba wannan kaya ga wa'anda ya cancanta a bansu jama'a suna da yawa sai dai tash ya yi karanci ina ma da jama'a sun san yadda za su samu lada idan sun taimaka ma wa'annan marayu duk da haka jama'a sun yi kokari wa'anda suka bayar Allah ya saka musu da alkhairi da wa'anda ma suke da niyyar bayarwa su ma Allah ya saka musu da alkhairi wannan kwarai da gaske ya janyo hankalin mutane kwarai da gaske domin tallafa ma wa'annan marayu hakan ne na yasa kwamishinan ƙananan hukumomi wato alhaji ahmad shehu jahid wanda ya zo shi kai ya gabatar da bayanai kamar haka yana zaune ko shi rabu shi da yana so ya zaice cikin gaggawa yau za a kallon da wannan a ba da tallafi ayan barabi kuma yana bukatar da su wannan wuri idan na ido na wata kan gaba in za a yi da ma idan mutum ba na wannan kuma kuma ba da kuma na gani gaskiya na daɗi kuma ina fata wanda suke gudanar da wannan aiki wato mata jagorori sunan shi. Allah ya saka musu da kuma ina kira ga sauran mu a al'umma mu. a inda duk muke ya kamata mu dawo da martaban abin da muke da muke ya kamata mu dawo da martaban addinin mu domin waɗanda ba addinin musulunci su ne ba da zama to suna sha'awa da ɗabi'u irin na musulmi kamar yadda yake da ɗabi'u da manzo shi da nawa saboda haka wannan amfani na sa albarka su. kuma in ka sa da nima zan kasance mai sa hannu wurin ci gaba da ba da shan da ko gudun mako kan hali wannan wata gurguje ne saboda ba zan manta ba na su irin yanayin halin rayuwa yake yau ko da ba mu raya ba wasu azumi da muke ciki lokaci abinda yara ke hara yanzu shine magana sallah babu abin da ke faɗowa a zukatan yara a yanzu shine shafi tufafi da sa a jikinsu fita a wannan rana duk yaran da yake fita a sakamakon kuma rashi a cikin tufafi da ba sabo ba wato za ka yana rayuwar wato ana ɗaya kenan wannan ba wannan ba ne mutane yi su duba wannan yanayi don gaba da tallafin su don ba ba hada da ba ban zan iya barin wannan wurin da zafin da na gani ba ƴaƴan da gani ba su iya sa wani jari na a cikin wannan saboda haka a yanzu ba da gudun kwana na naira dubu arba'in da tara wani abin da ya yi bada musamman wannan kokarin da ake na karantarwa saboda da yawa za a ga cewa na ma samu tsaye wanda ke yin da ɗaukar nauyi karatu yara ba kamar yadda nake gani ayaye a wani suka ne kuma rashin kulawa da ba ta kama irin wannan ɗaya da su da muke sa wasu yaran suke tashi ba tarbiyya ga wani hali wanda yake karshe kuma da addabi su sun lalace kuma su addabi ƴaƴan waɗanda ma ba su zo sun taimaka ba to amma wasu da ke ke ciki a sannan ne ma har ya kaddamar da taimako ga wa'ansu marayu da aka nuna masa guda biyu yara maza matasa wanda a hakikanin gaskiya wannan sun ta kai kokari hakan ne ma yasa shi shi malam Aminu sai da ya ƙara bayani dangane da wannan santa ta masjidu ahlul baiti wa sahaba fannin taimakawa marayu domin shi ne ma'ajiya ta wannan santa wato karfafawa ga ainihin al'ummar da suka saba taimakawa gurin ganin cewa wannan tafiya ta ci gaba musamman masu ba da dukiya dangane da ɗaukan nauyin karatun marayu malam zakariya ya yi bayani dangane da abin da ya shafi dalilan kafa wannan ainihin wato matafiya ta ɗaukan marayu ubangiji su subhanahu wata alasu da yawa yana kwadaitar da mu dangane da abin da ya shafi marayu Allah subhanahu wata'ala na cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum ibal al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal mil akhir والملائكة والكتاب والنبيين kitabi المال على حبه sai mal ala ubangiji ce zawil mutumin da ke ba da ainihin dukiyarsa yana so yake fitar da dukiyar alhali yana santa su wa yake ba sai ce zawil qurba yan uwa wanda suke na kusa sa'an ce wal tama sa'an nan da marayu ya ƙara cewa wal mataki da kuma waɗanda suke gajiyayyu manzo Allah alaihi wa sallam ya ainihin karfafa mana gurin daukan abin da ya shafi nauyin marayu inda a wani hadisi yake cewa ana wa kafilin yatimi ka hataini fil janna ni da mai daukan nauyin marayu kamar haka muke a cikin aljanna ba wai yana nuna wai matsayin shi ya kai kusa da matsayin manzon Allah ba amma ana nuna irin darajar da zai samu a gobe kiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi mafi alkhairin gida shine gidan da akwai marayun da ake taimakawa a wannan gidan amma wa sharrul buyuti baitun fihi yatimun ya isa wa alaihi mafi sharrin gida gidan da akwai marayun da ake muzanta mawa haka nan malam zakariya shi shi ba a bar shi a baya ba wurin bayanai akan wannan santa nesa suka kawo don tallafi ga wannan gidauniya da ke tallafa ma marayu. Kamar yadda muka shaida a baya, wannan gidauniya ta samu ne ganin yadda al'ummanmu ta musulmai yake cikin hali na jarabawa. Allah ya jarabce mu da yawan marayu waɗanda da yawan su ba sa zuwa makaranta da yawan su suna cikin wani hali wanda yake bukatar kulawa a don haka wani yan uwa masu kishin al'umma sun ga cewa lokaci ya yi da wannan ƙarƙashin jagorancin a shek malam musa yusuf asadu sunna da za a samar da wata gidauniya wadda za ta kula da waɗannan marayu ba nan ya tsaya da kwarai su kansu iyayen wa'annan marayu wa'anda suke da marayun a hannunsu su ma sun sun tofa albarkacin bakin su karkashin jagorancin Hajiya Khadija muna godiya da Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci ba abin da za mu ce ma wannan ƙungiya sai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya buɗa ta ya faɗaɗa ta malam kuma da dukkan waɗanda suke tare shi Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya daɗa kare su ya ɗaukaka wannan ƙungiya. mu kuma ina ɗaya daga cikin wanda ake ɗaukan yaro na a nan gurin kuma a yanzu ya gama makaranta lalle wannan santa Allah ya saka da alkhairi dukkan wanda ya san fadin falala da lada da yake da shi kan cin taimakawa marayu lalle shi ma zai kokari ya haɓɓasa har yanzu wannan santa a buɗe take domin tallafa da wa'annan marayu daga jeri tabbas idan ka duba kai ka san an yi kokari sai dai kish taimakon ya yi karanci Allah ya bada ikon taimakawa amin kuma Allah ya saka mu da alkhairi musamman wa'annan bayan Allah da suka yi hoɓɓasa wurin taimakawa ga wa'annan bayan Allah duk da a wurin tafsiri za ku ji malam Musa yana yawan maimaita lambar a ɗin da za a ba da tallafi ko ta ga wa'annan marayu kamar da kuke gani a cikin ɗin tafsiri yau ko gobe duk za a ci gaba da gani Allah ya ba da ikon taimakawa amin kuma amin واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآلاء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لفتق وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin daidai da wato ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kanmu don tsarkin sunayensa a kamar yadda aka saba akwai bayan Allah da suke kokarin turo kuɗaɗe akwai wani abubakar ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya turo naira ɗari biyar akwai wani masu kuma shi ma ya turo naira ainihin wato dubu biyu ta akawun Allah ya saka musu da alheri akwai bayan Allah da suke da buƙatar addu'a akwai wannan wato alhaji hamza ɗan gidan alhaji haruna gambo ya samu ainihin wato hatsari yana asibiti a kwance yake buƙatar addu'a daga gurin yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya abinda Allah ya jarraba shi da shi ya rashin lafiya Allah ya madaukakin sarki ya saka fara ne muna cikin tafsirin surat ali imran surat ali imran ita ce sura ta uku a jerin jin alqur'ani daga sama mun a aya ta 100 da za mu kashi aya ta 163 akar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تعالى يأتي لقد من الله على المؤمنين حقيقة يا إبري وأكم إيمان إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم yayin da ya turo ainihin wato manzo daga gare su kafin mu fassara aya akwai wata baiwa Allah zulaika alasan ta tsoro da atamfa zuwa ga wannan kwamiti na marayu Allah ya saka mata da alheri Allah ta'ala ya ce da manna Allah hakika Allah ya yi baiwa alal mu'minina akan masu imani إذ بعث a lokacin da ya turo manzo. wannan manzon a cikinsu ya turo annabi sannan bin an wannan manzon daga gare su yake daga jinsin su mutum ne Ya yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah Shi ne alqur'ani wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su daga duk wata ɗabi'a da ba ta da kyau sannan wa yu'allimuhum kitaba yana sanar da su littafin Allah sannan wa hikima sannan yana sanar da su sunnar shi annabi wa in kanu lallai yadda al'amarin yake su wa'annan mutanen sun kasance min qablu kafin zuwan wannan shi annabin da wannan littafin lafi dalalin mubin suna cikin ainihin wato bata mabayyana wannan ayat Allah ta'ala ya ce da qad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah ya yi baiwa ga masu imani malamai sun ce idan an ce man shine a maka alherin da ba za ka iya biya ba shine man sannan kalmar mannu kalma ce wacce take arza a lokacin da take daukan a yi maka alherin da ba za ka iya biya ba kuma tana daukar ma'anan guri shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku bata sadaka ku da ku kai ta hanyar guri da maganganun banza wanda kai wa sadaka ka dawo kana fitar maganganun cutarwa a gare shi ya amfani da mannu shi yasa annabi Musa yake ce wa Fir'auna wa tilka ni'matu tamannuha alayya an abbata bani Isra'il wannan ni'imar da kai mu shi yasa yanzu kake goran tamu kuma yanzu wannan ne ya baka dama kake da ikon haka bautar da bani Isra'ila Allah ta'ala kuma ya ce wa annabi ya munnuna alayka an aslamu suna maka gori cewa wai sun musulunta Allah ya ce qul la tamannu alayya islamu bal illahu yamunnu alaykum am hadakum lil iman Allah ya fi cancanta ya muku goyi saboda ya ce yadda ku zuwa ga ainihin wato imani ya faɗa a wani ya yace ya ayyuhal ladina amanu da rabtu fi sabilillahi idan kun tashi za ku biya da addini a doron ƙasa sai ce fata bayyana ku dinga binciken abu yayin da kafin ku ɗauki mataki a kansa ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا mutumin da ya jefa muku alama ta musulunci kar ku masa hukunci ku ce kai ba musulmi ba ne sai idan abin da zai warware musulunci ya tabbata Allah ta'ala yake cewa tabtaguna abdul hayati dunya fa inda Allah mu kasira sai yake kazalika kuntum min qabl kuma da haka kusa famanna Allahu alaikum sai Allah ya yi baiwa akan ku bai wanda ba za ku iya biya ba da aka sai yake cewa fata bayyana da aka ku dinga bincikar wato al'amura kafin ku ɗauki mataki a kansu sannan Allah ta'ala ya ce wa kadalika fatanna ba'dahum bi ba'di li yaqulu a haqula imanna Allahu alaihim min bayyina sai ce alaysa Allahu a'lam bi shakirin sannan a lokacin da yan uwan annabi Yusuf annabi Yusuf mahaifin yake ce masu اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله ku je ku nemo min Yusuf da dan uwanci kada ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah innahu la yaqu min ruhillahi illa al-ummul kafirun ba wanda zai ɗeba tsammani daga rahamar Allah in ba mutane kafire ba walamma dakalu alaihi lokacin da suka shigo wajen annabi Yusuf qalu suka ya ayyuhal aziz ya kai ranka dadi wato matsana wa a'adina zur wa ji'ina bi bidaqatin musya da mu da iyalanmu wato musiba ta shafe mu wato cuta ta shafe mu kuma mun zo maka da haja mara kima fa auku lana alkhair wa tasaddaq alaina ka cika mana mudu sannan kuma kai mana ainihin wato sadaka saboda inna allaha yajzi al-mutasaddiq Allah yana sakawa mutane masu yin sadaka قال في النبي يوسف يتي musu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi in antum jahilun kun gane abin da kuka aikata mai yusuf da dan uwan a lokacin da kuke jarirai? qalu sai yan uwan suka ce a innaka la anta yusuf kai ne yusuf qala sai ce ana yusuf wa hada ni ne yusuf wannan dan uwana ne kuma qad manna Allahu alaina Allah ya yi mannu ya yi alheri a kanmu ya mana baiwar da ba za mu iya biyan shi ba saboda innahu man yattaqi wa yasbir duk mutumin da ya ji tsoron Allah yayi hakuri to fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin su da kansu saboda ya faɗa ya ce Allah ya yi masa mannu sun yadda sai da suka buɗe baki suka ce qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wallahi tabbas Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna la fatiqina sannan Allah ta'ala ya kuma faɗa a wani gurin cewa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amr yaquluna wa ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir lokacin da mutanen aruna bayan ya tara abin da ya tara na dukiya da ya fito cikin kwalliya da tsawa qala alladhina na hayata dunya wannan su kuma duniya ce kawai a gaban su aka kalli irin yadda ya fito kawai sai mutane suka kama shi da hannu ya shi da na mishi da mako ke faru ina ma a cikin samu irin abin da karo ya samu ka a ce ya faɗin na bude zuwa zuhansun tsari lalle karo ne ya samu babban rabu kamar yadda za ka ga mutane yanzu wani ya zauna ya ƙi aikin komai ya ga wannan mota ta wuce ya shiga hannu wannan mota ta wuce ya shiga hannu wannan mota ta wuce ya shiga hannu ya ce Allah ku irin waɗannan guda dubu wani ma yace sun zo rakiya ne ina ka gane kun zo rakiya sai an je yara mala'ika ya raka kauta su kunna sannan za ka gane kun zo rakiya wallahi wanda Allah ya ba su ilimi suka ce wai da kuma sawabul lahi khairu liman amana wa amila salih kai su wallahi sakamakon Allah ga wanda ya imani aiki mai kyau ya fi amma sakamakon Allah ba wanda zai haɗe shi sai wanda ya haƙuri daga ƙarshe Allah sai ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al yi maka shafi kanun da shi da duk abin da ya mallaka na dukiya wa ma kana lahu min fi'atin yansuruhu min dunillahi a lokacin da bala'i ya zo ba wata jama'a da suka iya kawo mu ƙaru na ɗauki to mutanen da suke ciza hannu malamai na musu nasiha shine Allah sai ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu fil ams mutanen da ajiya da suka waye gari suna burin ina ma a ce Allah ya ba su matsayin ƙaruna sai ba shi suna cewa wai ka anna Allah yusitu rizqa liman yasha'u yaqdir laula an manna Allah alaina idan mu ba dan da Allah yayi mana baiwa ba la kasafa bina kenan da bala'i bai shafa karunan mu ma shi ya same sannan Allah ta'ala idan ya sa ɗan aljanna aljanna Allah ka sa mana ciki wa fuskanci ana tambayar juna qalu inna kunna abdu fi ahlina mushrikina famanna Allahu alaina sai Allah ya baiwa akan mu wa a azabar samu sannan sai ya tsare mu daga ainihin wato azaba annabi Musa ya daga hannu yin addu'a yace qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu waziran min وأشركوا في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سيدي كما رقو الله يكي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى duk abin da ka roƙa mun baka saboda walƙar mananna alaika marratan ukura mun yi maka wata baiwar a wani lokacin baiwar da ba za ka iya ainihin wato biya ba inji Allah ta'ala mutanen annabi Musa da fir'aure dinga gallaza musu Allah ta'ala ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa ya zo sanya mutane yanki yanki yadda da ifu qa'ifatan min ya dinga cutar wata jama'a daga cikin su yuzabbihu abna'ahu ya dinga yanka ƴaƴansu maza wa yastahi nisa'ahum Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin amma Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi mu kuma muna nufin sai mun yi baiwa akan waɗanda ake raunata su a bayan ƙasa wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin za mu sanya su sune shugabanni kuma za mu sanya su su za su gaji ƙasar bayan mun hallaka makiyansu Allah madaukakin sarki ne mana wannan gatar al-imam ibn kathir yake cewa yaqulu ta'ala mukhatiba rasulahu Allah yana faɗa yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mumtannan alaihi wa alal mu'minina yana magana akan baiwar da Allah ya shi annabin da kuma masu imani sai yake cewa fima alala bihi qalbahu cikin abin da ya tausasa zuciyar annabi ala ummatihi akan al almuttabi'ina li amri amma wanda suke bin umarnin manzon Allah at-tarikina li nazrihi wanda suke barin abin da shi annabin ya hana sai Allah ta'ala sai ce to laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika na yi mannu na yi baiwa akan masu imani na musu alherin da ba za su iya biya ba a yaushe in ba a sake lokacin da na turo manzo a cikin su malamai sun faɗa daga cikin ni'ima da suke fassara ta da shi da take zuwa da ma'anoni guda goma a ƙur'ani akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki yake ta ya arifu da ni'matan lahi sun mai yuce runa sun san ni'imar Allah ita ce manzon Allah sannan suna inkarin ta sannan wannan addini da wannan littafin da Allah ya turo ni'ima ne daga gurin Allah shi yasa Allah sai ke salbani Isra'ila kam atina hum min ayatin bayyina sai yake wa man yubaddil ni'matan lahi wanda ya canje ni'imar Allah ya canja littafin Allah da addinin Allah wani gurin ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmuhum darul bawar canja ni'imar Allah shine canja littafin Allah da addinin Allah to faɗin Allah da yake sun mana tus'alun da yawma idin anin nabi sai da malamai suka yi magana guda goma akan ni'imar da Allah ya tsira da dan adam ya masa tambaya akan ta ranar alkiyama ni'ima mafi girma da Allah yake ma al'umma shi ne turo mata manzo haka duk wata ni'ima da Allah zai tambayi dan adam akan ta idan ya tsaya gaban shi to ni'ima mafi girma da zai tambayi dan adam akan ta ne ta aiko manzon Allah shi yasa mu ga wannan tambayar shin daga kabarin za a fara kada mutuwa za a tambaye ka bar rabbuka man nabiyuka ita ce sirri waye ubangijinka waye annabinka sannan akan bai ka wani addini kai wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce ya yi mana mannu ya yi mana alherin da ba za mu iya biya ba saboda ya turo mana manzo In ba su fi fihi rasula lokacin da ya turo manzo a cikin su wannan manzon min anfusihim daga ainihin wato gare su ne shi yasa malamin suke magana guda huɗu akan min anfusihim din nan suka ce na farko ne. kasancewarsa ni'ima ne akan su mutane da kuma kasancewarsa shi daga gare su yake na farko shi ne da kaunihi ma'arufan nasafi saboda kowa ya san nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an san gidan da ya taso an san mahaifinsa an san mahaifiyarsa wannan maganin ibn abbas da kasala suka faɗi ka na biyu shine da kaunihi da kaunihin qad khabaru amru saboda sun san labarin annabi wa alimun sulqahu kuma sun san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar su ta biye faɗe na uku shine li yasula alaihim ta'allum min dan koyan al'amarin addini ne sauki daga gare su ta hannun annabi limuwafaqati lisanihi lisanihi saboda harshen annabin ya dace da harshen su shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi ba mu taɓa turo wani annabi ba sai da harshen mutanensu yadda suka larabawa da an turo wani mutum daga ita rum ya zo da saƙo jaziratul arab yana magana da larabci ya za a fahimci juna babba eh da wani yare ko ko ita ko italanci ko tanis ko kwa kaga za a yi gwaranci sai ka kowane aka ɗauko wani wanda bai jin wani da za a ɗauko wani daga wata duniya da wani yare ya zo zai wa'azi nan garin to dole sai an nemi wani wanda ke jin wannan yaran shi ya faɗa sai mana fasara sai magana gane abin da yake in ba haka ba za a gane wannan magana ta hudu wato in ba aka fi yin rasulun min an ya anfusihim li anna sharafahum yatimmu bi zuhurin biyu min domin cikar kan darajar larabawa ta cika ne saboda turu annabin da ake a cikinsu wannan kenan shi yasa akwai qira'a na laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim min anfus daga ainihin wato annabi ne abin da yake mafi tsada kenan Allah ya yi mu'mine bai wanda ba za su iya biya ba a lokacin da ya ciro annabi daga cikin sannan annabin mafi tsadar su mafi kimar su mafi darajar su a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan annabin da ya zo yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyi shi yasa al-imam ibn kasir yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ay min jinsikum da wasu malamai suka ce min anfusikum dinnan min jinsikum kamar yadda yake kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama huwa ilahun wahid ni mutum ne kwatankwacin ku ta bangaren halitta yadda aka halicce ni haka aka halicce ku yadda bukatu irin na dan adam suke kama ku ni ma suna kama ni amma sai dai ta bangaren daraja babu wani mutum da za a kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kamar yadda Busairi ya faɗa cikin alburda yace wa mablagul ilmi fihi annahu bashar karshen hmm. magana akan annabi shine mutum ne amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim shi ne biyayyen halitta ga baki daya sannan Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ba mu taba turo wani annabi ba kafin kai illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba sai suna cin abinci su annabawa kuma suna zuwa kasuwa cin abinci da tafiya kasuwa wannan alama ne na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda ya kaso cikin wasu mutane wanda yake mu'amala da su sannan Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ba mu taba turowa ba kafin kai sai za mu turo annabi wato mutum muke turowa daga cikin mutane sannan sai ce min ahlil qura daga cikin mutanen garin ake turowa sannan a ranar alkiyama Allah zai kiyama a sharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alan yi a cikin rusulun minku ashe manzanni ba su zo daga cikin ku ba yaqussuna alaikum ayati suna karanta maku ayoyina wa yunzirukum liqa'a yawmikum hada kuma suna muku gargadin wannan wurin cewa akwai wani wani da zai zo za ku haɗu da Allah ta'ala ashe ba ai haka ba qalu shahidna ala anfusihim wa ala anfusina wa gaddatkum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum sai wannan shi ne ya kai makura wajen yin baiwa an yi kura rasulu ilaihi min ya kasance Allah ya turo annabi daga cikin bi haitu ta yadda da bata ta yadda zai yi su iya magana da annabi wa hu fi fahmi kalami an da kuma a neman maimaitawa idan an faɗi wata magana wacce ba su gane ba shi yasa wanda ya kowa iya magana a duniya shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da an turo mala'ika shi mala'ika bai ci bai ta bai gajiya ana cikin karatu ana majalisi in ka ce ka gaji ce bai gajiya in ka ce abinci ka ce bai abinci shi bai san ta ba kaga sai ya zama abun ba zai yi ne ba ba zai yi ba ina fata an gane amma sai aka turo wanda yake abin da kake ɗauke da shi na lalura na hajjatul bashariya shi ma ya san irin wannan in kana abu kace ka ga shi ma ya san gaske idan cewa ya bayi ya kama ka kace za ka tafi bayi shi mala'ika zai ce mai kuma bayi zauna ba inda za ka yi wallahi kaga an samu matsala ai Allah ta'ala shi da mu sai ya tilo alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa shine ainihin wato alqur'ani wanda za su iya ainihin wato tilawa shine karatun Allah ta'ala ya faɗa mana wani gurin yace innal ladina yasluna kitaballahi wanda suke karanta littafin Allah kuma wa aqamu salata suka tsaida sallah sannan wa anfiqu mimma razaqnahum sirran a alaniya suka bayar da abin da muka azurta shi ne su na wato dukiya a koye da bayyane Allah sai ya ce na tijaratan lan wa'annan su ne wanda suka kafa foundation na kasuwancin da babu yadda za a yi ya rushe ranar tashin alkiyama shi yasa rashin ainihin wato yadda da karatun alkur'ani yadda na karba yana daga cikin abin da ko a lahira sai an mutum huta da shi Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumura za a kora wannan suka yi kafin zuwa jahannama jama'a jama'a Allah ya kiyaye hatta idza ja'uha ko da za su zo gurin mutu kuke har abuwa ba a riga an buɗe kofofinta su ko a jira wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron wuta sai su ce alam ya ci rusulun ku. wai dan Allah ba a turo ɗin sako a cikin ku bane yatluna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada suna karanta muku waɗannan ayoyin na Allah da muke karantawa yanzu suna muku gargaɗin cewa akwai wata rana da za ta zo za ku haɗu da Allah wai ba a yi haka ba dole mutum sai ya bar an fa ce eh gaskiya an yi haka amma sai dai kawai matsalar da aka samu cewa Maka ƙarya ne muka kiyata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sayr hmm. da muna da hankali mun ji tilawan ji na karfa su da mun kasance daga cikin ainihin wasan wuta ba Allah ta'ala ya samu dace shi ne imamu shafi yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan ko hmm. hani an mari'an ko مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والغلا وما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا قل البر والاحسان والصبر والتقى غلام بما جاء القران مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافقا وبئنا امسك الدنيا بانفاسها العلى جزى الله بالخيرات عنا ائمه lana naqal alquran azban wa salsala sannan Allah sai yake cewa wa yuzakkihim sannan wannan annabin ya tsarkake su shine ne, a ay amruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil shi ne taskiya yanzu ya zo ya umarci mutane ya ce su yi abu mai kyau ya ce su bar abu mara kyau duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya hana jimjime man ne. wanda zai kai al'umma zuwa ga halaka sai da annabi ya hana mutane ce karshe abu zarra gifari cewa yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniyar nan ba hatta tsuntsun da yake yawo sai da annabi ya ambata mana wani ilimi a kansa sannan yake wallahi nasu muhammadin biyani ya na rantse da wanda ran annabi muhammad ki hannunsa yace ma taraktu shay'an yuqarribukum ila an-nar ban bar wani abu ba wanda zai kusanto da ku zuwa ga wuta san kuma tarabtu shi an yuqarribukum ila jannati wa yubaidukum min an-nar ban ban wani abu wanda in kun yi shi abin da ya kusan da ku zuwa ga aljanna ya nisan ta ku daga wuta annabi ya sai na umarce ku nake ku yi abu ban ban wani abu wanda idan kun yi abin zai matsanto da ku zuwa ga wuta ya nisan ta ku daga aljanna sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa umma ya kace wannan abu shi yasa Allah ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhalim annabi ba a tuhumar akan gaibin da Allah ya bashi wajen haɗinci akan isar da sako sallallahu alaihi wasallama kuma haka Allah ya faɗe shi yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل سيأتي يأمرهم بالمعروف النبي يا أمر سمكاني duk wani abu mai kyau sannan wa munkar duk wani abin da yake ba shi da kyau sai da annabi ya hana al'umma wasu abubuwan ma ya hana ya ce a yi ya ce kar a yi ba tare da an san hikima ba sai yanzu bincike na zamani isa ake gane da biyu sai da an kaki bin annabi saboda kasancewar ka dan sako daga gurin Allah to wani ƙato ya yi sababin dole sai ka bi annabi bin da ba lada yanzu kun ga musulmi idan zai kwanta an ce masa ya dinga kwanciya ta bangaren dama sannan ya dinga yin azkar idan zai kwanta yin azkar zai ba shi kariya daga duk abin da zai cutar da shi na wanda yake gani da wanda baya gani kwanciya ta bangaren dama sai ya ba shi lafiya ta bangaren wa gangan jikin shi zubin cikin da likitoci suka yi Wani mai dalilin da sa annabi ya ce a dinga kwanciya ta dama idan za a kwanta sai suka gano cewa zuciyar dan adam tana bangaren hagu ne a lokacin da ya fafutuka ya gama ya zo ya kwanta a matakin farko idan ya kwanta ta bangaren hagu to zai dora ma zuciyar aikin da ya fi karfin ta to wannan zai sa yau da gobe yau da gobe kuma sai ya samu da cuta amma idan ya kwanta ta bangaren dama ko da daga baya ya zuya bangaren hagu to a daidai lokacin zuciyar ta riga ta yi balan abinda za a ɗora masa za ta iya shi annabi yake a kwanta ta bangaren dama ka a kwanta ta bangaren ma hagu kenan ko ga cikin abin da annabi yake umarni ya ci a yi ko kar a yi hatta kai da kake bin annabi abin yana da maslaha a rayuwarka to dan ka ke bin annabi ya ce a kwanta ta dama ka yayin ka je asibiti likita ya ce to akwai matsala ka dinga kwanta ta bangaren dama saboda ka ga zuciya a kawo wasu bala'i in ka ga hankalin ka tashi ba dan Allah ba dole kake da ka dinga kunta ta bangaren dama Allah ta'ala ya sa mu dace ya ku wannan shine wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanar da su ainihin wato littafi da haka wa yuzakkihim ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar litazkuwa nufusuhum dan ainihin wato rayukansu ta tsarkako daga ainihin wato datti daga ainihin wato najasa kamar yadda suka ainihin wato shafi da waɗannan ɗabi'u a jahiliya sai Allah ya turo annabi dan a tsarkake al'umma da irin waɗannan abubuwa aka hana zina shan giya tata luwaɗi ƙarya munafunci tsegumi duk aka hana wannan dai ya shiga cikin wani zakkimu dan annabi ya ainihin wato tsarkake su sannan Allah ta'ala yake cewa ويعلمهم الكتاب فمن يسند سولتا في شيء القرآن والحكمة فمن يسند سول حكمة شيء بيان أكن أبن دي شاب الكتاب وكتب سنة وزن الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسنشي إذا كذا أن أنبت السنة القرآن ko hikima tana komawa zuwa ga ma'anoni guda shida ko sama da haka na farko akan ci al masu da ma'anan al-mau'izatu shi ne wa'azi Allah ta'ala ya ce wani ƙari za a hun minan an ba ima fi muzdaga sai ta hikimatun baliga ba ma ta gudun yanzu da haka hikimatun baliga da ma'anan mau'izatun baliga wannan wa'azi ne mai kaiwa makura amma ba ma ta gudun yanzu wa'azin bai yi amfani ba sannan aka yi amfani da kalmar alhikimatu a ƙur'ani kuma duk inda Allah ya yi maganar alkitabu da alhikima in dai yana maganar annabi ne ya kawo alkitabu ya kawo alhikima to alkitabu din shine littafin Allah alhikima shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim shi ya fara yin addu'a yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan Allah ka turo manzo a cikin su yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma innaka antal aziz wannan addu'ar da Allah ya amsa ta annabi Ibrahim da ya turo manzon shi Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun haka alkitabu shine littafi alhikma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan haka Allah ta'ala ya yake cewa wala tattakhidhu ayatin lahi husba sai yace wadhkuru ni'matan lahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma da abin da ya saukar muku na littafin Allah da kuma ainihin wato hikima wa yu'allimukum wato wattaqullaha wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim sannan yake faɗa cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wannan ne yasa yake wa zakurna ma yujla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma abinda ake saukarwa ko a dakunan matan annabi dama qur'ani ne ce kuma bayanin alqur'ani ita ce hikima ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya faɗa a suratul juma'a yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين sannan akan ce al-hikmatu da ma'anan al-faham shine fahimta Allah ya ce wa laqad atina luqman al-hikmata an ishkur lillah mun ba da luqman al malamai suka ce akan da maganar annabi dawud da yake wa zidna mulkahu wa atinahu al-hikmata wa fasl al sannan akan ci ainihin wato al-hikmatu da ma'anan al-qur'ani umarninsa da halinsa Allah ya ce wa annabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan da haka nan gurin wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma ya sanar da su littafi da kuma bayanin da littafin ya kusa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi bi ake masa Allah ya ce masa inna anzalna alayka alkitaba bil haqqi sai ce litahkuma bainan nasi bima araka Allah wannan ma din ismu musul ne yana daga cikin mubahamatu kamar yadda yake ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ma din mubahamatu ne zai iya daukar komai da haka tun da ya zo a matsayin mubaham sai Allah ya fito da abin da yake shine mubaham din da yake wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata ya fassara mana bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka shi yasa yana daga cikin bata ba ɗan karama ba wai mutum ya ce zai bauta ma Allah ta hanyar Qur'ani shi kadai ya watsar da bayanin annabi ba a yin haka akwai wanda suka ɗauka da wannan hanyar kuma su musulmi ne wai da wannan hanyar ne za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wasu ma dan tsabar samfare da rinin wayo ka zo wucewa ta masallacin su kaji ana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar a gama kuma limamin ya ya shi daga ya mazure ya ce sahu ya ita da zuwa na tattale a cikin kuma sun ce ga baki ke ba da hadisan annabi shi yasa suka fi kowa rarrabuwa gida gida wani in ya zo sallah ma ya kira ka a ɗaya ce a raka a ɗaya ma ba ku ba sujjada ko kuma idan an yi tsaya in an yi ruku ba ɗaguwa sannan ba karatun qur'ani a cikin sallar idan an yi ruku ba ɗaguwa daga ruku za ka zafi sujjada daga sujjada shi kenan shi ka tashi ke gaba ka gama sallar sai zunguri wannan yana daga cikin bala'i da ake ainihin wato fama da shi su sun ɗauka su suna da iko su bayani akan Kur'ani. amma annabin da Allah ya turo ba shi da iko yin bayani akan littafin kawai sai dai ya zo ya tilawa ya yi kira a ba mutane qur'ani ya gaba wannan yana da ciki sai ta akwai tambayoyin da ba za su iya baka amsa ba wanda in da qur'ani ka tambayi mutum ka ce Allah ya ce masa Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizakari misl hadri a wajen rabon gado namiji ɗaya za a ba shi rabon mata guda biyu akwai abin da ake ce masa kunsa musu mutum ne za a haife shi wani lokaci sai ka ga ka iya ganin sa da sura ta namiji amma yana da wasu bangare na halittu na mace za ya samu shi da gaba da kaza da kaza ko ka ga da mace ce a sura amma tana da wani bangare na halittar maza ita ce ba haushe ke ce mata maza ko kuwa da sai ka tambayi dan qur'ani sallah da yake kuma Allah fi auladikum li zakari mislu hazzil unsi idan an mutu an bar namiji daya mata biyu shi namiji za a bashi rabban mata biyu shi mun samu kilo ne rabai shi me za a bashi sai dai mu ayar Qur'ani da ta ce ga rabban da za a bashi na gaba in ko ka kasa raba gado ka bashi ka zama azzali dan shi ma dan sai ne yanzu baka san wani layi za ka saka shi ba saboda shi yana da bangare na biyu wannan yana da ciki Allah ta'ala ya sa mu dace wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma Allah yake wa in kanu min qabl lalle yadda al'amarin yake wannan ba in bace ash-shafiya in ce al-mukaffafa min as-sakila wa dalil sha'an mahsub wa innahu lalle yadda al'amarin yake fa kanu ita wannan al'ummar da Allah ya turo annabin a cikinta ta kasance kafin zuwan shi annabin tana cikin bata mabanni wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya ce ba su habbai uzuri idan sun yi abu asali dama suna kan kuskure ne sai Allah ya tuba annabi ya yi ya shiryar da su to idan sun yi kuskure sai Allah ya kawo mafuta guda biyu da muka faɗa a baya cewa shi annabin in shi suka ba yafi idan kuma Allah suka ma shi Allah mu ake so ne ma Allah subhanahu wata'ala ya yi wato su yafe musu manzon Allah ya ce lokacin da Allah ya turo ni ya kalli duniya ga baki ɗayan ya yi fushi da kowa larabawa da wanda ba larabawa shi yan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi saboda yadda yanayin rayuwa ya lalace a wannan lokacin an koma shirme ga makamantansu gumaka guda ɗari uku da 'yan kai a ɗakin kawa ake bauta musu saboda bata wani idan zai yi tafiya sai gunkin Aliwa ko da biyu idan bala'i bala'i a daji sai ya cinye gunki sai ba shi hakuri sai bari in an dawo gida zai bantan Allah saboda bata Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ce awalan ma me awalan ma asabatkum مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله تعالى يقول لما أصابتكم مصيبة يعني مصيبة تسامينكم kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha Allah sai ki kulbo inda an fusukum inna Allah ala kulli shay'in qadir al-imam ibn jarir at-tabari yake cewa ya'ani ta'ala jalla dhikruhu bidalika aw hin asabatkum ayyuha al-mu'min musibatu lokacin da musiba ta same ku ya ku mu'mini wa hiya al-qatla alladhina shi ne kakkashe waɗanda aka kashe a yaƙin uhud wal jarha da kuma rauni alladina jirhu minhum bi uhud da wanda aka yi masa rauni a yakin uhud wa kana al mushrikuna mushrikai sun kasance mu minhum yawma idin da nafar su ma an kashe ainihin wato wajen yankin mutum 70 قد أصبتم أنتم أيها المؤمنون من المشركين مثل هذه المصيبة التي أصابوها ko allati asabu kum minku wato irin kwatankwacin musibar da ta same ku su ma irin wannan musibar ta same ku wani da musibatin da ke asaba al muslimun min al mushrikin bi badr wato irin yadda musiba ta afkawa musulmi a yakin uhud to irin wannan musibar ta afkawa kafari a yakin badar shine awalan ma asabatkum musibatu a lokacin da musiba ta afka muku a yakin uhud aka kashe mutum saba'in a cikin ku aka yi wasu raunuka kada asabatun mithliha su ma kafirai irin wannan musibar ta shafe su a yakin badar to da aka dawo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna aka yi ta tattaunawa cewa ta yaya aka yi muka kare bayan Allah ya yi mana alƙawarin zai taimake mu shine kuntum anna hada sai kuka daga cewa ta ina mun karewa ta zo wannan kalan aka karkashe mutane daga cikin Allah ta'ala sai ce ta kulwa min inda an fusu karewar ya zo ne daga gurin musibar sababanta daga gurin ku saboda inna za mu ala kulli shay'in qadir shi yasa yake cewa zakar fi hadhihi al-ayati al-karima anna ma asaba al-muslimina yawma uhud inna ma ja'ahum min qibali anfusihim abin da ya samu mu'mini a wannan ranar na karyewa ya zo daga wajen kansu malam abin shangigi ya ce Allah ta'ala a nan gurin bai yi bayani ba mai sababin amma ya yi bayani a baya shi da wani ƙarfi sadaka kuma Allah wa adahu isa wa sunahum bi hatta ila fashilku wa tanaza'atum fil amri wa asaytum min ba'd ma arakum ma tuhibbun ne kullu min indi anfusikum hmm. wannan musibar da ta same ku a yakin badar sababin ta daga gurin kanku ne an yi wato ta zo ta same ku in ji Allah ta'ala sai ce wa hada huwa zahiru fi ma'al aya wannan shine abin da yake zahiri a ma'al ayan nan yace li anna khayra ma yubayyanu bihi al-qur'an al-qur'an yace mafi alheri wajen fassara shine qur'ani fassara qur'ani akwai wata magana da malaman tafsiri suka yi saboda rashin karfin shi shi ko kawo ta ma ba saboda haka mafi dacewa shine qur'ani ya fassara ya fassara alqur'ani shi ne sai Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah kuma ya faɗa a gurare da dama zai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika abin da ya same ka mai kyau daga gurin Allah ne idan ka ga mummunan abu ya taho to ka fara bincikar kanka ka gani kamar yadda yanzu muke gani manufan nan da ta zo to kowa ya binciki kansa ma a saba ka min hasanatin fa min Allah ma a saba ka min sayyi'atin fa min nafsika wannan yana daga ciki sannan Allah yake zahabar fasadu fil barri wal bahri balla ta bayyana tubu da teku sai yake bima kasabat aidin nan me yasa balla ta bayyana a tudu da teku yake saboda abin da hannun mutane ke yi na aiki shi kuma Allah sai ce ba'adar da ba'da allazi Tun da ko banna ta bayyana shiru da teku to shi ya dandana wa mutane azaba sakamakon abin da suke yi na aiki sannan ya ce cewa me yasa yake azantar da mutane la'allahum yarji'una ko mutane sa yi tunani su koma zuwa ga Allah Yanzu na faɗa muku na ce muku wannan musiba da ake ciki duk wani babba da kuke gani a arewa da an ce dam kai kuma ya rufe a tafi neman manyan arewa kawai za a tafi gurin Allah a tafi annabi ibrahim lokacin da aka ɗauko shi za a jiba shi wuta bayan gindimin da aka yi Allah cewa ya fama kana jawabu qawmi illa an qalu a aw hariqu fa an jawu Allah min Allah hmm. cewa a kashe shi ko a kona shi sai Allah ta'ala ya tsira da annabi ibrahim da wuta wuta aka kinkimo shi aka wurga shi Allah ya ce kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wanda malaman tafsiri ke hikaitowa cewa annabi ibrahim a rawar shi bai taɓa samun kwandishin na jin daɗi ba irin lokacin da aka ɗauke shi aka tashi a wuta saboda wutan da izinin wa take yin daɗi. Allah ya hana ka shi kake zamu sai قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم Allah sai ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'min bayan da ya tashi Allah ya tsere da shi daga wutan ba ya kamata ya gudu ba sai miki wa qala inna mattakastum min dunillahi awsana kace abinda kuka rika kuke bauta musu kuma kare bai bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da yace ranar alkiyama zan abu sashin ku zai dinga kine wa sashin sannan wa ma'awakum an-nar wa hmm. ku wuta hmm. kuma ba wanda zai tsinke a wannan lokacin da ake wannan rigima duk duniya annabi ibrahim shi kadai ne musulmi Allah ta'ala ya ce fa amana da horo a wannan lokacin annabi lutu ya imani da ya yi tunani ya kamata ya tafi wani guri neman mafaka sai ya ce wa in yi muhajirun ila rabbi annabi ibrahim sai ni na hijira na tattara ba wajen wanda zan kuma amma wajen Allah subhanahu ko ta'ala saboda ne innahu huwal azizul hakim Allah ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin to haka ya kamata a ce an ainihin wani wannan yana daga ciki saboda haka wannan maganar mun nanata, mun lalata billahi da la ilaha illa huwa al-fannan ana so a koyi ta to sai ba an koma zuwa ga Allah wannan maganan ba ta wa mutane daɗi kamar magani idan mutum ba shi da lafiya in yaje a yanzu kana malaria idan ka je asibiti daga cikin magungunan da za a baka akwai wani za ka ji maganin har da warin kuɗin ciwo yake wallahi amma saboda kana neman ka kuɓuta daga malaria haka za ka haƙura ba za ka afa maganin nan za ku ga a saka shan magani mai wani kuɗin cizo ai ba ta iya yi amma saboda kana so ka samu lafiya haka kake haƙura ka sha magani to haka gaskiya ne wani lokaci ba ta da daɗi amma haka za a haƙura ita ma a ɓata ne a karɓe ta inda ana neman ila to wannan manufa idan ana so a kore ta wallahi sai dai a koma zuwa ga Allah kuma na tabbatar muku an koma zuwa ga Allah za a kore ta wallahi da izinin Allah wannan shi ne hadisin abdullahi dan umar wata rana ya ce muna zaune mun tattaru muhajir wanda suka yi hijira daga garin maka suka taho madina Ya yace aqbala alaina rasulullahi fa qala ya ma'ashar al-muhajirin annabi ya zai ce ya fi taron mutanen maka, sai yake musu khamsu abubuwa guda biyar wa a'udhu billahi an tudriku wannan yace ina roƙon Allah kada Allah ya sama ku cikin ina abubuwa haka annabi yake musu abu na farko yace lam tazhar al-fahish fi qawmin qat babu yadda za a alfasha ta bayyana cikin kowace irin al'umma su ne yawa a cikin ta luwaɗi irin waɗannan jimagiman sabon Allah su yawa da sun bayyana Allah ba zai kyale al'umma ba sai ya turo wanda zai musu wa'azi ta fi wannan abun ba daidai ba ne yanzu ba ga sallah ta kusa zuwa ba to ku bari ku gani ana cewa an ga wata za ka sha mamaki ƴaƴanmu na musulmi mazan da matan wallahi sai ka ɗauka ba ƴan musulmi ba sai ka ɗauka ƴaƴan kafin ga ɗinke ɗinke ne nan banza ana yi yanzu jahannama ga fasinja gaba shi ɗan bayan fir'auna shogila ka gani ka gani ka. ba ni ba annabi jira hannun ka musu yi ne ka gaye ga yarinyar na ɗiba ruwa an yi ɗinkin an fafara nan tana duka su ma mutanen Allah suna duka ba da sanin me ake duka haka ake a wannan sallar ne idan ta iyaye da yawa musamman mata ko da sai da ne magana a wurin karatun mata na ce ku tsoron Allah iyaye maza mafi yawanci suna koje don nemo abin yadda za a yi a rayuwa a siriyar an ɗauki amana an ba ku amma kuma shi amana ne na ce a gaban ku yarinya za ta je ta siyo fulawa ta siyo kayan miya ta siyo nama ta siyo kaji sai ta zo ta girka su cincin za ta yi su waye-su waye. sai kunshi in ta gama girkin sannan sai ta kaji sai ta tafi ɗakin saurayi ba haka ake bar sallar nan maimakon idan ka gama girki shi saurayin ya taso ya zo gidansu a yanzu ita ce za ta kan ta tabuwa kuma iyaye a gaban sa ake wannan sai an ganta walla wasu ma a san suke kwana kuma a irin wannan munasabar ne yake sababin lalacewar yan mata da yawa wanda aka mutu tsoron Allah mu dinga faɗa ma kanmu gaskiya ranar da na fara magana ne na ce nan gurin yanzu kowa sa na ƙarshe da yake da shi shine da babarsa ta kawo shi duniya ta hanyar aure inda za a ce za a ɗaga wani Allah ya jarrabe shi ta yazo duniya ba ta hanyar da ya aure ba saboda munin da ba za ka ga ɗan zina aka ce korimanci ba zai ba to me ya fushi amma saboda munin da aka ce korimanci ba zai ba kuma ka duba ka gani idan kaga mutum yana da kanwa ya takuri takure wa ta kai karshe to da aka mara gaskiya ne a wasu eh ko da da uwa da da kafin wanzami in ji ma wuce kuka ce baya son kafawo duk wanda eh na ga ana nuna sauran eh to saboda haka wannan bayanin yana da muhimmanci dan haka mu ji tsoron Allah akan ƴaƴan wasu gayu mutanen Allah Allah ya ji da ku gayi eh, ba ku damu da kowa ba an damu da ku gayi yadda ba za ka so ba idan kana da kanwa ko ya ko kuwa, wani ya shi ta ba ta hanyar da ya dace ba bai kamata sai ka shi ɗayar wani ta hanyar da bai dace ba wannan abu ya kamata mu ji tsoron Allah duk wanda yake da kanwa ba zai su wani mu'amala ta ba ta hanyar da bai dace ba to kai dan me za ka yi mu'amala da kanwar wani ta hanyar da bai dace ba mara ne da yana bada labari sun dawo daga karatu wajen karfe goma sha biyu da rai sai fitila ta haka da fitila ta haka sai ga wani gayi ya ma yarinya a cikin bango aka ce kai da kuke a gurin ruwan na karatu su ka an rubo maka a duwa to yana koya mata karatu da saboda haka Allah ta ala ya samu dace wayannan shugabannin da kuke gani mu yi abin da muke iyawa wallahi abin da muke da damar yi muka yi abin da su ma Allah sai ba su dama su abin da za su yi amma wallahi abin da muke da shi mu ba Allah muka ki to su ma abin da suke da dama ne ma al'umma arziki da kyautata masa Allah ba zai ba su damar su ba sai da ake tafiya yadda ka san kashin dankali ƙanana a ƙasa manya a sama haka za a yi tafiya ko rayuwar kibi a ruwa kasan kibaye in suna tafiya ba babba bare su haɗe ƙarami haka ake kai a rayuwar kifi a ba ka za a yi manya su shiga wata haɗe ƙanana Allah ta'ala ya samu dace eh eh, eh. Hmm. Asa a laifin musulmi ne yare. Asali mu ya kamata mu je mu raba makabaran. Eh? Yanzu ba gashi ma. Annama. Nan da muka tashi, a yanzu magana da ake faɗa da na kawo na malam kamin da suke jiya. Bayan an tashi, idan har a illera a matsayinsa na lokal gama za a yi dangane ana neman kuɗi a tuwan lokaci da a je tara dubu ɗari tara da hamsin da buhun shinkafa arba'in da wa'in nan kayan. to a cikin jihar kaduna ne idan mun nemi irin wannan ya kamata a ce miliyoyin kuɗi za mu tara da kiri da shinkafa na raba ba dama amma yana ganin shinkafar da muka raba ba ta kai buhu ne buhu uku ne sai tsohon na da da wasu bayan allah suka kawo abin a ba da aka duk da ɗauki yanzu ka je firizin nan Firizin? ko ba na muna da wannan matsala bayan an gama azumi illa ilahi musulman mu da ke firizin. wanda suka ce musu sallah suka yi sallah da su kiristoci da haka Allah ya gama magana da yake wa ma a asabukum min musibatin fa ma kasabat aydikum abin da ya same ku na bala'i abin da hannun mu ne yake wallahi Allah ya sa mu dashi eh amma ko shi kawai wannan aka dafa aka eh wallahi da gaske ne wannan complaint ji sai da aka yi mana a cikin akwai wannan abinci suka dafo da a ce za ka raba wa sun kiri sai da suka kira injin da yan ciye da ji a yi da waye waye saboda za su raba cikin abinci Allah ya sa mu dace eh, Allah ya sa idan kunne ya ji jiki kuma za mu ci gaba da fatattakar namu matsalolin namu kawo har sai an gyara wallahi in ji ana so a fatattaki mai ba wallahi amma wallahi dai ba a shirya gyara waɗannan matsalolin mutum ba a shirya fatattakan malfa ba wallahi Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik